أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar 11 ga watan ramalana hijiran Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahadi 11 ga watan ramalana hijiran Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in hudu, wanda ya daidai da biyu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da da ashirin 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu azeniu daura da galadima road angwari niji a kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin ƙur'ani a cikin wannan masallaci na wannan shekara inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 213 yau da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari biyu da goma sha hudu inda Allah maɗaukaki yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna أعوذ na من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير الوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم والله ما أوكي bayan ya faɗi dalilin da ya sa aka fara shirka a doron ƙasa shine wato dashin da shi'an ya yi wa mutane a doron ƙasa tun bayan annabi adam alaihi salatu wasalam taguncin malamai guda biyar wadda suwa'a ya gusa ya ruƙa da nasara ta dalilin wa'annan manyan malaman ya dasa wato gubarsa ta shirka a doron ƙasa har zuwa yau a daina saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar shirka ba saboda shedan ya san babu abin da Allah ya ƙi na saƙo kamar shirka da farko ya fara da kisan kai shine ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adam da ya kashe ɗan uwansa a kan mace to wannan shine shimfiɗa na farko to daman yana amfani ne da wato tarkonsa a hankali har ya kai babban laifi to damar da ya samu kenan ya ɗana wannan wato gubar a cikin al'umma wanda har yau al'umma ba ta gushe tana fama da wannan bala'i ba yanzu kuma Allah yana so ya jawo hankali na da kai da dukkanmu mu sani cewa fa ba a shiga aljanna ta razibe kana tunanin kawai don kace kai musulmi ne kana salloli guda biyar kawai saboda aljanna a haƙarha ake samunta kawai sai ka shiga aljanna haka kun ba zai taɓa yiwuwa ba dole sai Allah ya taɓa imaninka ya taɓa ka a mu'amala ya taɓa ka a harkar kasuwancinka ya taɓa ka a harsanka na aiki idan ma'aikacin gwamnati ne da makwabtanka da ɗannanka da yayyinka da iyayenka a wajen mu'amala zai taɓa ka a talauci a kuma ciwuwuka iri-iri saboda ba haka kurin ake shiga aljanna ba Allah maɗaukaki ya ce an hajjibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum wai shin kuna tunanin ku al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka kurun ba ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum ababan da ya shafi wa'anda suka shuɗe gabaninku bai zo muku ba menene ya shafe su mazzatuhumul baqsa'u Allah ya ce wato ciwuwuka ta kama su والضراء مسسهم البأساء talauci ya taɓa su wadarra'u da ciwuka iri-iri wa zulzilu Allah ce muka girgiza su a imani hatta ya kular rasul har sai da aka kai manzo yana cewa wallazina amanu ma'ahu da annabin Allah da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa mata nasrullah wai yaushe za mu samu nasara ta ubangiji saboda jarabawan da aka shiga Allah ke ala inna nasarallahi qarib ku saurara nasarar Allah tana kusa sai an gwada ku sannan ake ba da nasara wa'lam anna an-nasra haka manzo Allah yake ka sani nasara in dai a rayuwa ce tana tare da haƙuri ba ka da haƙuri ba za ka taɓa samun nasara ba to wannan aya Allah maɗaukaki yana ba da labari kamar yadda imamu ibn kasir yake cewa yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna ay qabla an tubtalu kafin a gwada ku wato tabaru kafin a gwada wato Allah ya muku jarabawa kama fa'ala bil ladina min qablikum kamar yadda Allah ya yi wa waɗanda suka shuɗe gabaninku walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum wa hiya masadhum al ba'sa'u wad dharra al ba'sa'u wa hiya al amrad wal asqam wal alam wal masa'ib wan nawa'id sune cututtuka iri iri da zafi a rayuwa da zafi da kunci na rayuwa da talauci da musibu iri-iri. Kala bunu Mas'udin, Abdullahi ɗan Mas'udin, wa bunu Abbasin da Abdullahi ɗan Abbas, wa abu la'aliya da abu la'aliya wa Mujahid bin Gabar wa Sa'idu bin Jubair da kuma Sa'idu bin Jubair wa Murra alhamadaniyu da Murra alhamadani wal Hassan da al-hasan al-basri wa qatada as-saddusi wa dhahhak da imam dhahhak wa rabiu bin anas da imam rabiu bin anas wa siddi da imam siddi wa muqatil bin hayyan da imam muqatil bin hayyan duka wa'annan malaman sun ce al-ba'sa'u abinda ake nufi da shi al-faqr shine talauci hata imamu ibn abi hatim ya fassara wannan aya a karkashin tafsirin wannan sura a cikin tafsirin sa musallaji da biyu shafi na ɗari shida da 616 wa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace wad-darra'u abinda ake nufi da ad-darra'u shine as-saqam ciwuwuka iri iri ciwo iri iri Allah zai jarabci al'umman nan da shi kuma dalilin da ke kawo ciwuwuka a cikin al'umma shine zina idan 'yan mata na zina zaurawa ma na zira matan aure na zina samari na zina magidanta na zina tsofaffi ma na zina to bala'i kamar haka zai wa al'umma mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana yana cikin garin madina a cikin masallacinsa hadisin abu dawud da tirmidhi da imamu nasa'i da imamu ahmad a cikin musnadinsa haka imamu al a cikin sunan kubra da kuma shu'abul iman nasa haka ishaq bin rahuya a cikin musnadinsa daga abdullahi dan umar dan khattab yake cewa mu goma muna zaune a cikin masallaci ya faɗi akwai abu sa'idin al-khudri akwai kulafa ar-rashidun haddashi yace wani matashi dan Madina ya shigo yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yace khamsun idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tuhlikuhun ababai guda goma idan Allah ya jarabce ku da shi ku tarin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ina neman tsarin Allah ku sabai da kuke gabana yanzu da ku da kuka hijira daga Makka zuwa Madina kada Allah ya sa ku ganshi sai ce lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at al-fasha zina ma dugo luwadi bata ta bayyana a cikin mutane ba hatta yu'linu biha su fito da ita a cikin su kalo kowa na yi ba shakka masu zina na zina a filin Allah ba shakka masu luwaɗi na yi sa'annan masu maɗugo har tallata kansu suke yi a whatsapp a twitter a instagram a facebook da su shuga ƙungiyar maɗugo sun fito da shi fili manzo Allah ce illa fasha fihi musta'un irin wa'annan al'umma in dai wannan abin ya bayyana a cikinsu, annoba za ta yi yawa a cikin al'umman nan wa ma corona minna ribahi to corona bai yi nisa da mu ba wa ma ba mimma minna bi bahi la ba bai dade a cikin mu ba ko kuma me haka zaka dinga jin annoba iri iri a cikin al'umma illa fasha fihi musta'un sai ce wal auja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madu min qablihim da ciwuwukan da mutanen da suka shuɗe a baya ba su ma san da irinta ba yau idan ka je asibiti wani ciwo idan likita ya tashi bayani sai ka ce please can you repeat it again saboda kai kanka ba za ka iya rike sunan ciwon ba to zai dunguro wani dogon tsantsan sunan ciwon kenan kuma kullum ciwukan sababbi suke ƙara zama ana sabanta su ne a cikin al'umma kala kala za ka ji ciwuka wannan zana ke kawo shi walam yanqusul mikyala wal mizan duk lokacin da al'umma suka tauye ma'auni da skeli illa ukhidu bisinin sai Allah ya jare jarabce su da fari manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, fari ba wai rashin ruwa bane shine fari shine a samu ruwa amma tsirrai ba sa fitar da albarkacin gona za a yi shukan za a yi kaza za a samu mamakon ruwa amma kuma kayan abinci ba za su yi albarka illa ukhidhu bisinin sai ce wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa mutane za su shiga ko da tsananin rayuwa a ruwayan imamu bai haƙi a cikin shu'abul iman ya ce wa shiddatil ma'una hanyar samun kuɗi zai zama mai tsanani ana wahala canji ai wa ba ta zirin fulus min na ji ba'i canjin da aka yi ba sai an gaya maka ba kowa ya ji jiki hanyar samun kuɗin Allah zai tsamanta shi za a yi ta wahala sai ya ce wa jauru sultana alaihim shugabanninsu za su dinga musu keta za su dinga su. ashe nan mai cewa yana neman canji ashe canjin ba shugabanni ba ne canjin mu ne canjin ko idan muna son canji mu yi mai mu canza sannan sai Allah ya kawo mai sai ya kawo mana canji amma canjin da muke faɗi a baki ne saboda a mu'amalar mu ta nuna ƙarya muke ba ma neman canji ko taliya leda ɗaya ta baka canji shinkafa mudu biyar a lokacin ɗan siyasa ta baka canji a shi nan ba canji muke so ba kuɗi an a baka dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar miliyan ɗaya hayar kenan ko miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar biyar shida goma shi nan ko amma zai musamman da talauci shekara hudu ba zai yi ba kaga ashe nan. ba canjin muke nema ba kawai muna neman gina kanmu kuma duk lokacin da al'umma ba ta gane cewa ita ba ce za ta kawo wa kanta canji to ba ta da ranar fita daga kunci da bala'in da take ciki ai mu muka fi kowa korafi a wannan ƙasa 'yan arewa ko kuma mu ya nuna wallahi ba canji muke nema ba saboda a ɗabi'unmu ya nuna ba ma son gaskiya inda gaskiyar ba ta dosa ba ma so mutu to kaga ashe kenan idan mu sun zalunce mu ba su laifi ba laifin waye ni da kai mu ne masu laifin in muna so su daina zaluncan mu to mu gyara halinmu mu gyara ɗabi'unmu Allah sai ya kawo mana canji sai kawo shugabannin da ba za su yi mana zalunci ba kuma hanyar neman kuɗin ba zai yi wahala ba tun da gashi Allah ya faɗi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan cewa za a samu me hanyoyin samun dukiyar Allah zai tsananta mana idan ka je kudu duk da kafircin su zaka ga hanyar samun kudin na da sauki ba kaman ga da arewa ba sai ka ga hanyar samun kudin na da ne wahala saboda ne saboda mu mun kibin dokar Allah kuma mu ne masu addini to kuma dole Allah ya gwada mu tunda su daman duniyar su kawai suka sani saboda haka sai Allah ya narka musu a duniya za ta kare musu amma mu da akwai duniyar akwai lahirar tun da mun ƙi bin dokar Allah a duniyar sai Allah ya ɗantana mana kuɗan mu a duniyar Haske mun gyara mun tuba mun gyara sannan sai Allah ya kawo mana canji sai ce walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasuli na biyu na uku sai ce walam yamna'u zakata amwalihim idan masu kuɗi suka daina ba da zakkan dukiyarsu yanda Allah ya ce ba yanda su suke so ba illa muni qatara min sama Allah zai hana mu ruwa daga sama dugo ma ba za a samu ba laulal baha'im ba dan dabbobi ba lam yunqaru da ba za a ba mu ma ruwa ba kuma da yadda muke da mawadata a garin Kaduna kadai ba sai ka je Kano ka je sauran wurare a arewa ba kadai yadda Allah ya azurta mu da mawadata inda kowane mawadaci zai fitar da dukiyarsa ina ba ta an gane zakkan dukiyarsa yadda ya dace yadda Allah ya ce kuma yadda Allah ya yake so a raba wallahi da wuya ka ga mutane sun tashi a cikin masallaci suna cewa jama'a wallahi gidana wallahi ni bishe karan je mace abinci ba in dai dan talaucin abin da za a ci ne to in Allah ya da an wuce wajen saboda daman asalin fitar da zakka shine poverty alleviation a gusarwa da mutane talauci yanzu duk mutumin da ka ba shi dubu ɗari biyu da hamsin duk da tsananin rayuwa in Allah ya da azumin nan shar ko ya ci abinci har ya san ma wani haka ne duk mutumin da ka ba shi dubu ɗari biyar in Allah ya zai ci abinci zai kira wani ma ya shigo sai ci abinci duk talaucinsa kuwa ina fata an gane saboda sai ya mallaki abincin da alal aƙalla zai yi wata shida a gidansa alal aƙalla ko zai yi wata shida bai roƙi abinci ba sai dai nemi na ne na ce fani an rage mai sarosi ko ba rage mai ba an rage masa to amma yanayin da mutane suka mai da dukiyar wato sai wanda ya dan gutsuro a nan ya bada ya gutsuro a nan ya bada yadda za ka ga mutane na da dukiya da sauransu inda suna fitarwa alal akalla duk wanda zai fitar da biliyan ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara mutum ɗaya zai fitar da biliyan tara to irinsu a cikin garin nan sun fi ɗari irinsa a cikin garin nan kawai a ce ka je kano ba a nan garin kawai sun fi ɗari to an Allah a ce mutum zai fita mutane ɗari kowa zai fita da biliyan tara tara so ɗari nawa ya kama ba mathematicians ne a cikin ku biliyan tara so ɗari nawa ya kama 900 to za a samu biliyan ɗari tara ta kaga tiriliyan eh, ɗaya ba ɗaya kenan ko? to a tiriliyan ɗaya a fitar wa talakawan kaduna masu ajini musulmai ai budget ne ko budget ne mai zaman kanta to akwai su a garin nan sun fi a cikin dai wannan kuɗin in Allah ya biya talakawa ne ne talaka alal akalla zai iya samun miliyan goma a garin nan musulmi galibi ne hankali ko zai iya samun miliyan goma to mu kaddara miliyan goma duk wanda aka shi miliyan goma dan Allah ai wallahi wani in ya shigo masallaci sau gaba ma zai zo da karfin da wani ma wallahi sai ya ihu wani ya ji kuɗi ya ihu wallahi ina da kuɗi saboda ya anan rage mai wata bukata da talauci nasa to da mutane mawadata na yin abin da ya dace akwai masu yi amma 'yan kaɗan ne akan waɗanda ba sa yi ina fata an gane to mazala ce da sai an hana mu ruwa laulal baha'in dabbobi ba lam tsaro ba za mu samu ruwa ba sai ce wa lam yanqudu ahada Allah wa ahada rasuli duk lokacin da al'umma suka warware alƙawalin Allah da manzansa illa sallata Allah alaihim aduwwan min ghayrihim sai Allah ya sanya kafirai makiyansu a kansu fa akhadhu ba'd ma fi aydihim sai su dinga kwakwace ababen da da madafan ikon a hannun su yake yanzu sai fita daga hannun musulmi sai koma hannun waɗanda ba musulmi ba sai ce malam tahkum a imbatuhum bi kitabillah na kenan matuƙar shugabannin su ba za su yi aiki da ƙur'ani ba wa yatakhayyaru mimma anzala Allah fi su fifita wani littafin da ba shi Allah ya saukar ba a kan Allah su ce shi suke tsari da shi shi ne constitution ko sai manzan Allah ce illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa musulmai ne amma kiyayyen juna ne ya cike zakatar su ba su musulmai amma ba sa kaunar juna kiyayya ce kabaran a cikin zakatar su wai don Allah hadisin nan bai aiki a cikin mu ba baya aiki a cikin mu ashe kenan matsalar da muke fuskanta ba shugabannin mu bane mu ne matsalar kuma dole al'ummar nan ta gane cewa ita ce fa matsalar idan muka gano ni na gano nawa matsalar kai ma ka gano taka matsalar kowa a cikin mu ya gano matsalarsa muka fara gyarawa sannan sai Allah ya kawo mana canji inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya taɓa canza abin da ya afka wa mutane na bala'i na cututtuka na kunci na talauci da kunci sai in su sun canza kawukansu Allah ya bamu mu ƙa'ida ko to ni da kai muke buƙatar yanzu mu canza kowa ya san matsalar sai gyara ni na san tawa matsalar in gyara kai ma ka san taka ka gyara kowa ya gyara ka gani kafin nan da shekara ɗaya ka gani Allah zai mana za ka ga rayuwar ta canza gaba ki ɗaya saboda ne, saboda mu ne matsalar sai Allah ya bamu shugabanni daidai da mu yadda talakan Najeriya yake tunani haka shugabannin suke tunani in talakan Najeriya ya canza da ɗabi'unsa tunani mai kyau da mu'amala mai kyau sai Allah ya narka shugabannin su ma su yi tunani mai kyau rashin ba wai kuɗi ta fi mu ba ko duk wani mai kuɗi a Najeriya yanzu Allah Allah yake ya tafi ne Dubai ya kasuwanci ka duba nan nan nan kusa lokacin Obasanjo bayan an kashe Murtala. Dubai ta zo Najeriya neman rance na kuɗi aka zauna a falamin ana tunanin in an bata kuɗin yaya za a yi ta yi sosin ɗin kuɗin da za ta biya. Yau duk wani ne kuɗi a najeriya tun fiye sai samu kuɗi ya siya ne gida a dubai su gabanin su ba su da tunani ne suka gyara ƙasar haka wannan kuɗin da kake zuwa ka narka wannan gidan a wajen inda ƙasar ka kai ba za a ce kai ma an samu gida za ba a ƙasar ka ba a haka a haka ba za ta haɓaka ba to amma da yake tunanin mutanen ƙasar da kuma shugabanninsu kusan iri ɗaya ne bambancin ɗan kaɗan ne da talaka da mai gudun tunanin a bambancin ɗan kaɗan ne sai dai waɗanda Allah ya zaɓa a cikin talakawan da kuma mawadatan su kuma ɗan kaɗan ne one out of one thousand su ne za ka ga tunanin su kyakkyawa amma mafi galibi kusan tunanin duk iri ɗaya ne kowa na neman daman kowa ne ya cuce shi kowa na neman daman kowa ne ya hau kansa kowa na neman daman da zai samu madafan iko ya kare abin da zai ara a lahira ya biya shi kenan shi ba damuwarsa ba kenan kawai damuwarsa ya zama ramin kura daga ita sai 'ya'yanta to Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci wannan al'umma hal annabi daga cikin annabawan da suka shuɗe suna yana cewa da shi da mabiyansa yaushe za a samu nasarar Allah Allah maɗaukaki ce ala inna nasarar Allahi qarib ku saurara nasarar Allah na kusa kaga an girgiza su an jarabce su an jarabce su da talauci an jarabce su da ciwuka sahabban ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallan tarawihi yana cewa mata a baya kada su yi gaggawan dagowa su bari sai sun tabbatar da maza sun gama dagowa daga ruku'i da su jira sannan su dago saboda kada su ga maza duwawunsu a bayyane saboda duk wandunan ya yayyafe ba kuɗin da za a siya wani mata kuma a lokacin algarara buhu na suke yankawa su cire kai sai a sa shine hijabinsu saboda talaucin da ake ciki mu yau duk talaucin da muke ciki dan ƙasa mata mu ba su da hijabun da za su sa to sahabbai jarara na na ishe shi fice ranar da Allah ya saukar da ayar hijabi cikin dare Allah ya saukar amma saboda su mata ne masu imani cikin dare kawai kasa da kuɗin da za su siya yadin da za a yi hijabi sai kawai a ɗauki buhun dabino sai a cire kai a daidai a tsaga shi da reza ko da wuka sai a ɗinɗince shi da igiya sai ka zama ta kasa na na shi ta ce in mace tana tafiya sai ka ga kamar buhun dabino yake tafiya ba kudin da za a siya hijabi amma akwai imanin da za a sa aljarara mu kuma akwai kudin da za a siya hijabi amma ba imanin da za a ɗabbaka dokar Allah shi ne bambancin mu abin da suke yi a wannan lokacin kenan kai akwai sahabin da yaro ne ɗan karami a layinsu anguwansu shine kadai alaran ɗan shekara tara kuma manzo Allah ce ku zama wanda ya bi ku karatun Qur'ani yace sai suka sa ni sallah yace wando na duwa na duk a waje ya yayyage nayi sujjada wata mata ta zo wucewa sai ta ce wai dan Allah ba za ku sutunta ni kamun ku ba ga utiyarsa a waje a duwawun a waje ana idan da sallah wani ya je ya sa aka dinka masa riga aka kawo masa shi kan ya girma yake bada labari ya ce ba zan taɓa manta kyautan farko da aka bani ina limanci aka bani rigar sawa yana shekara tara limanta ba talaucin da suke ciki amma duk da haka suka bautata wa Allah mu kuma kullum idan mun zauna mai ta korafi akan wannan talaucin sa'annan abin da ya dace mu yi ba sannan kuma muna so Allah ya kyautata mana mu kuma dokar Allah ba mu kyautata wa kanmu ba balle mu bi dokar Allah sannan muna so Allah ya kyautata mana saboda mu shafaffu ne da mai hadisi ya inganta a cikin sahihu al-bukhari wata rana khabbab bin arad Allah ya kara a gare sa yace qulna ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah Al-Halata, tastansir lana wai dan Allah ba za ka nemo mana taimako a wurin Allah Allah ya ba mu nasara ba halata tad'u Allah lana ya ma'aikin Allah don Allah ka roƙa mana Allah mana fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi wannan sahabin saboda azabar da aka yi masa a lokacin bayansa sai da ya koma kamar bayan kada lalas aka dinga masa da wuta wata rana bayan sai da na umar yana a matsayin khalifa khabbab bin arat ya buɗe rigansa sai dina umar da ya ga bayansa kamar bayan kada ya taba ya ce subhanallah kai haka bayan kada man yake ya ce eh amirul mu'minin haka na yake lokacin da na musulunta shawa suka jirgimin azaba da wuta shine bayan ya koma haka ya ga bayan ya sandare kamar bayan kada saboda an tsosa nama nan wuta an tsosa nawa nan wuta shi ne azabar ce ta yi azaba ya zo ya samu manzan Allah ya ce ka roƙa mana Allah nasara mana shi ne sai manzan Allah ba shi wannan amsar faƙala sai manzan Allah ya ce inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha'u al-minsharu ala nifriqi Ra'asihi, ra'sihi fayakhlusu ila Kadamai. Ya ce waɗanda suka shuɗe gabaninku akwai wanda ake ɗaura zarto a kansa har sai an raba shi biyu ana gigarawa zarto saboda musulunci fayakhlusu ila kadamai har sai an raba shi biyu saboda ya ce shi musulmi ne la yasrifuhu zalika an dinihi raba shi biyun da ake yi ba ya sa ya bar addini ana gigara mai shi dai yana nan ya ce shi dai yana nan a matsayinsa na musulmi to amma a yau abin ta kai wani clip na taba gani musulmi yake cewa in za a ba shi miliyan goma sha biyar zai canza addininsa kaga wannan abun duniya abin banza wanda za ka mutu kamar sa amma su wannan azaba ce ake wa mutum sa mai zarto a kai aita girza kan haske an raba shi biyu amma baya sa ya bar addininsa wa shafu bi amshatil hadid sannan a sa kum na karfe a jikinsa ana taje jikinsa ma baina lahmihi wa azmi tsakanin naman jikinsa da ƙashin jikinsa za a yi ta ja har yana ɓantano naman har a dinga ganin ƙashin jikinsa amma wannan bawan Allah baya barin addinin musuluncinsa ya ce la ya sirifuhu zalika an dinihi hakan baya sa ya fi musuluncinsa sun maƙala na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wallahi la yutimanna Allahu hadha hatta ya ar-rakibu min sana'a ila hadha maut la yakhafu illa Allah والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون الله أكبر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يرنسي يكي والله نارنسي مكد حلا ليتمن الله هذا الأمر والله ألا زي تك ونن الدين لمسلمين حتى يسير الراكب من صنعاء har mai abin hawa zai tashi da abin hawansa daga sana'a yaman kenan ila hadara maut har zuwa hadara maut la ya khafu illa Allah abin da yake tsoro a hanya sai Allah wa dhiba na ghanamihi sannan ya dinga jin tsoro kada kyarkeci ya afka wa dabbobin sai cinye shi sai ce walakinnakum qaumun tasta'jilun sai dai ku mutane ne masu gaggawa ku yi hakuri in dai a addinin Allah ne sai ya kai har zuwa bangon duniya wannan musuluncin sai ya kai yanzu musuluncin ya kai ko bai kai ba ya kai ka duba tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana to shine Allah ya ce shin ku kuna tunanin haka kawai kuke cewa dan kun ce ku musulmai ne Allah ba zai jarce ku ba za a jarce ka da talauci ka ji ka shafa nan ka shafa nan ka ji ba ko sisi ko kuma ga azumi amma yanzu wannan kuma dole ka yi dan ba za ka ce talaucin zai hana ka yin azumi ba dole ka yi to ka yi hakuri ka ji cuta rashin lafiya iri-iri ya samu mutum ne dalili Allah yana gwada ka ne dan ba zai kyale ka haka kurin ka shiga aljanna ba shi sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ahabba Allahu 'abdan yusib minhu idan Allah ya so bawa sai dinga jarabtansa da jarabawa iri-iri kana fita daga wannan jarabawan sai kaga Allah ya jarace ka da wancan kana fita daga wancan sai ka ga wani ya fito kana fita daga wannan sai ka ga wani ya zo hikimar shine manzo Allah ce Allah zai dinga kankare maka zunubanka ta yanda Allah zai wanke ka fas baka da wani laifi har ka mutu baka da matsala tsakaninka da Allah duk wanda ya zo lahira bai da matsala da Allah me kenan ya sha amma duk wanda ya je lahira akwai kura tsakaninsa da ubangiji akwai matsala ko babu akwai to kaga idan ka ga Allah na jarabtar ka a cikin musibu iri-iri kana fita daga wannan wannan ya shigo kana fita daga wannan wannan ya shigo imanin ka ake daidaitawa saboda haka kada ka karaya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ka shiga cikin jarabawa ka ce Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha alhamdulillah ya Allah ka bani ladan wannan jarabawa wanda ka mun ka musanya min da mafi alkhairinsa kuma na gode maka a cikin wannan jarabawa ka shiga kasuwanci ne sai kai asara kaga mutum na son dukiyarsa ko da kaga yi asara ne ya kamata ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha alhamdulillah kana aiki ne jarabawa ya shiga aka sallame ka a wurin aiki abun farko da ya kamata ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulubni khairan minha alhamdulillah ɗanka ne ya rasu ka faɗa haka matarka ce ta rasu ka faɗa haka dan uwanka ne ya rasu ka faɗa haka mahaifinka ne ya rasu ka faɗa haka mahaifiyarka ce ta rasu ka faɗa haka ka ne ya rasu ka faɗa haka abokin mu'amalarka ce ta kasuwanci ko ta yau da gobe makwabci na kirki wanda kowa na burin Allah ya haɗa shi da irin wannan makwabcin shine Allah ya karɓi ransa ka faɗa haka Allah zai musanya maka da mafi alkhairi kaga duk wannan jarabawa ce Allah ke yi wa bawan Allah to Allah ya ce kaf ku zaci haka kurin za ku shiga aljanna ba a gwada ku ba manzo Allah ce ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna yace ku saurara kasuwancin Allah na da tsada kasuwancin Allah kuma shine aljanna kenan aljanna ba ta ragwaye bane yadda rago baya samun abin da yake nema na arziki ko to haka shi ma rago baya samun aljanna in dai ba za ka jajirce ka nemi aljanna ba saboda haka ne Allah ya girgiza sahabbai aka girgiza su kamar yadda Allah ce wa zilzilu zilzalan shadida Allah ya girgiza su girgizawa mai tsanani amma duk da haka ba su saki layi ba sun tsaya kyam kuma har Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah saboda karfin imani to ni da kai idan kana son taskar aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake son taskan aljanna ya yawaita fadin la la haula wala quwwata illa billah shine taska daga cikin taskokin aljanna ba kana son aljanna ba to ga taskan aljanna la haula wala quwwata illa billah ka yawaita fadi ka gani sannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali azim ka yawaita faɗi ka gani yana daga cikin ababen da Allah zai azabta ta imani da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan istighfari sai ka ga abubuwa duk wanda ya lizumce shi duk bala'in kuncin da kake ciki na rayuwa sai kaga Allah ya kawo maka mafita in Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya shiga cikin kunci a duniya yace Allahumma inna inni abduka bin abdik bin amatik nasiyati bi yadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli min huwa lak سميت به نفسك او انزلته في أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي مازال ce dukkan cikin duniyar da kake ciki in dai ka karanta wannan addu'a wallahi sai Allah ya gusan maka da shi to me ya kamata ka yi sai ka koyi addu'an dan karanta ta idan kana cikin bakin ciki ka dinga yi kuma idan kana yi ka samu yaƙini ba wai gwaji ba dan Allah ba abokin ka ne ko ba ce ka ce ka gwada Allah ka samu dace to wannan shine sakon da Allah subhanahu wataala ya bada a cikin wannan kaya saboda haka in dai nasara kake nema shi sa Allah ce fa inna ma'al usri yusra lallai tsanani a cikin tsanani akwai sauki in kayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala shine wa'alam annan nasara ma'a sabri manzo Allah ce ka sani cewa in dai nasara kake nema a rayuwa to ka zama ne hakuri in dai kana da hakuri to zaka samu nasara komai in dai ka kayi hakuri baka ci moriyarsa ba to ka je ruwa ce ba malam Haushe ya karin magana ba yace mai hakuri yakan dafa me dutse har ya sha me romansa dutse abinci ne ai abinci ba ne amma karin magana ne da salo da balaga ta iya magana wato duk bala'in taurin dutse in dai aka yi haƙuri za a cimma manufa ko shine laraba suke cewa bisabri yalinu na hadid da haƙuri ƙarfe yake iya zama laushi a gare ka ko in ba haƙuri ai makeri ba zai iya narkar da a ƙarfe ba saboda haka ibnu taymiya yake cewa bisabri wal yaqin yunanul imama da haƙuri da yaƙini ake samun jagoranci idan kana son aljanna ce ka zama mai haƙuri Allah ka sa mun mu zama masu haƙuri kuma mu jure da irin jaraba wanda kake mana a rayuwa ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira mu tsaya a nan saboda an ce lokaci yayi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Assalamu wannan ke malam yaushe ne ya kamata mutum ya ake yin sahur misali karfe na yake da karfafa kayan misalin karfe biyar daidai sai ka ba ka daina cin abinci ko karfe biyar da minti ɗaya ko karfe biyar da minti biyu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dan Malik riwayan Bukhari da Muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Ƙarƙare cin sahur ɗinsa kamar kadru na aya gwargwadon ka karanta ayoyi hamsin misali minti goma sha biyar ina fata an gani eh a lokacin ka ƙarƙare ka gama cin abincinka ne? na no. to ana gama zai yi da raka'atan al-fajr ka'ida dama ana yin ta ne a gida kafin ka shigo masallaci idan ka shigo sai kai nafilar ka shine tahiyatul masjid sannan sai ayi sallah ko ka samu yin ta ba to abin da yake kanka shine idan ka idan da sallan asbahi ba ana sallamewa zaka tashi ba sai ba qiyatus salihat azkar ɗinka idan ka gama sannan sai ka tashi sai ka sallanka na wato raka'ata al-fajr saboda hadisi ya inganta imamu tirmidhi ya rawaito sa ashabu sunan imamu nasa'i imamu ibn majah imamu abu dawud ma ya rawaito sa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallan Asubahi sai ya gama azkar sai ya tashi zai tafi sai ga wani mutum ya tashi yana sallah raka'a biyu sai manzo Allah ya tsaya bai motsa ba har sai da ya idan da sallah bai idan da sallah sai kai wannan wace Allah ce kake yi sai ce na shigo ana sallan asuba ni kuma ban yi raka'ata alfajir ba shine da aka sallame ne azkatu na tashi yanzu nake yi sai manzo Allah ya shiru bai ce komai ba sai wuce kaga sai nuna ne idan an sallame kai zama azkatun ka sai ka tashi kai ne kai sannan kuma kana da zaɓi in ka ga dama sai ka jinkirta ka ki har sai rana ta hudo sannan ta dago sannan ka tashi in kai shuruk din ka sai kudi raka'atan al fajr ka duk wanda kai ya inganta amma kuskure ne ana sallamewa ba kai azkar ba ka ce zaka tashi kai raka'ata al-fajr din ka na'am Thank you. ranakun da ka je ci halal ranakun da baka je ba ka ci haramun saboda haka idan an yi albashi sai ka kira ya kwanakin da ka je sai ka yi minusin a cikin albashin da aka yanka maka sai ka bada ka ce wannan baka samu ka ba

Allah Allah ya aurar da kai da sauran da turai da kikifirai duka Allah ya aurar da su ga baki da Allah kuma ya maka budi da arziki ka inda baka taba tsammani ba ka ce ka maimaita tambayar Assalamu alaikum. Malam gaskiya ne akwai wanda ya turo min tambaya musamman ne ma ya kawo min tambayar cewa shi ma na karasa wato ya kasa tara kudin da zai aure kuma yana da bukatan aure makura sannan kuma abu na biyu shi tela ne yana hidima ga iyayensa amma ba yi da abin da zikin ya ce an sa an tsada an sa an tsada saboda ɗan kuɗin da yake samu yana yi wa iyayensa hidima ai ba tabi ba to abin da yake nema cewa yana neman waɗanda bayan Allah da za su iya taimaka masa a biya masa ya samu yi wannan auren kaga ya shiga dike nan ko eh kamar yadda wannan ya ce a mai addu'a ne zafi eh <laughs> me zafi ne eh ka san haka suke cewa me zafi wato me karfi eh insha Allah Allah zai maka buɗi kuma alkawali ne wanda manzo Allah ya ce Allah ne ya daura wa kansa duk wanda yake so ya aure dan ya kare kansa daga zina Allah ya dau alwashin zai zai buka masa hanyar da zai yi wannan auren ba zai shiga cikin kuci ba to insha Allah muna fatan Allah ya maka buɗi da kai da danginka waɗanda suke da irin wannan matsala na samari Allah ya aurar da su haka ma 'yan mata akwai wanda suke zuwa a sa su addu'a mai zafi malam eh, su samu su shiga Allah ya basu eh Allah kuma ya sa su ma su zama mata na gari kai ma Allah ya sa ka zama miji na gari ga wannan matan. eh da kai da sauran maza da suke neman irin wannan dama Allah ya azurta ku kuma Allah ya ƙara maku buɗi da arzikin da za ku ciyar da iyalanku na halaliya ya sanya albarka a cikin auren. Wannan da assalamu alaikum malam ne ne da wannan kasuwancin yana da wannan tambaya ce mai harshen damu a ƙa'ida idan ka sa kaya a social media kuma ba naka ba ne ina fata an gane to ku yi keke da keke sannan ka ci halar idan ka sa wani ya gani ka ce ba ka da shi a ƙasa ya kawo kuɗi za ka karɓo masa iyakaci shi ya biya ka hidimar da kai a ci halar ɗinka kai nan, na biyu shi ne kayan ya ce maka ya ba ka kayan ka siyar a dubu goma misali shi ya ba ka. amma duk abin da ka samu a kai ba matsala kai dai ka samu dubu goma in ka ci dubu ɗari a ciki ka ci halar saboda asalin ne kayan shi ya halarta maka amma in ya ce maka ka je ka siyar bai baka wannan sharaɗin ba in miliyan ka samu kuɗin naka ne ba naka ba ka san wannan karatun kuɗin naka ne ba naka ba sai ka dawo masa da shi kuma ka mai bayani An akwai hadisi a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ba yi da ko sisi a ranan sai ya dauko akuyarsa sai ya ba wani sahabi ya ce je ka sai min da akuyar nan dirhami biyu ya bashi ka'ida ko bai bashi ba sahabi da ya tafi kasuwa saboda gwani ne a kasuwanci sai ya siyar da akuya dirhami hudu an samu riba ko ba samu ba sai ya siya wata akuya sai ya zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akuya kuma ya zo mai da dirhami biyu manzala ce kai ya haka sai ce akuya ta tafi akuya ta dawo ya ma'aikin Allah ni gwani ne a kasuwanci akuyar nan da kace dirhami biyu na iya kasuwanci sai na sai da ita dirhami hudu tun da bukatar ka kuɗin ne sai na siyo maka akuyar ka ta dawo kuma ga kuɗinka manzo Allah ya masa addu'a kaga wannan ya nuna amana ce aka baka ko to sai ka gaya masa cewa ka siyar da wannan kayan a miliyan goma shi kuma dama ya baka ita a miliyan takwas ko kaga miliyan biyu ya yi rara sai in ya ce ka ɗauka ya zama halaliyarka amma idan ka yi shi ka bashi miliyan takwas ka ci haramun wannan shine ka'ida idan ka san wannan ko kuma ba ka da ma kayan kuma ba ma naka ba ne kawai kana gani ne social media ka ɗauko akwai wani kamfani da kai registration da su sai ka tura musu kudin sannan za su turo maka kaga yanzu ba naka ba ne, ko sai ka sa a cikin status ɗinka wani ya gani ya ce yana so sai ka caje shi kaga yanzu ka yi kasuwanci da kudin wani kenan ka ci haramun sai ka gaya mai cewa wannan kaya ne na kamfani ni ina da registration ne da su saboda haka ka su suke siyarwa ni ne za ka bani a kan jigilar da an maka da karɓo maka kaya sai ku yi tsada da shi E, wannan kayan misali miliyan ɗaya ne to ni ne za ka bani sai ce zan baka dubu hamsin sai ka ce a ah, ya mun kaɗan ka ƙara min wani abu sai ce to zan baka dubu ɗari zan tura maka 1.1 sai ka ce shi kenan yanzu kaga kun yi yarjejeniya ne da shi akan hidimar da za ka yi na kasuwancin da karbowa da sauransu kuka yi ka ci halak malak amma in ba haka ba ka ce mai 1.1 wannan 100 din da ka ci ka ci haramun wannan shine ka'ida a kasuwanci Allah ya sa mu dace saboda haka duk wanda ke irin wannan kasuwancin ya sani cewa ga yadda addini ya tsara yadda ne maka wannan bayani in ka ji tsoron Allah ka bi za ka ci halaliyarka in baka ji tsoron Allah ba to ka sani cewa haramun kake ci kuma manzo ce kullu eh, kullu lahmin nabata bil haram fannaru aula bihi duk namar da ta ginu da haram to wutan jahannama ita ta fi cancanta wannan namar ya kada a tunjima shi ciki Allah ka ya shi wannan muka karanta daidai akwai? na to jama'a mu ji tsoron Allah wa'anda muke tsayawa ake yin ifar da su a cikin masallaci an kawo korafin kuna sanya kashin kaza da kuka ji kuka ja girki a cikin ƙur'ani kaga wannan ba ka girmama Allah ba Allah ya maka dakatar ka ci maimakon addu'a me yasa ba za ka sa aljihunka ba dabinan da ka ci me yasa aljihunka yafi qur'anin Allah yafi maganar Allah ko riganka yafi Allah sa shi a cikin qur'ani alamun wulakanta alqur'ani ne saboda haka duk wanda yake yin wannan ya ji tsoron Allah kada Allah ya yi fushi da kai ya ɓata azuminka kuma ya ɓata musuluncinka kuma ya ɓata ibadarka saboda haka mu ji tsoron Allah in ka ci a sa a aljihunka ko kuma ka sa a da ake ajiyewa a gefe ka ajiye shi a kai kagan aka zo za a nannaɗe shi ne amma ka ce za ka sa shi a cikin alkur'ani wannan laifi ne babba wannan zai iya jawo maka fushin Allah kuma ya ɓata musulunci ka ɓata addininka ya ɓata azuminka ya kuma ɓata buɗe bakin da ka yi waye asara daga kai Allah ka kiyashe mu saboda haka dan Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda yake girmama dokoki na Allah to alama zuciyarsa akwai tsoron Allah kenan Allah ka cika zukatanmu da tsoronka ka sa mu kiyaye dokokinka a duk inda muka samu kawukanmu mu a cikin masallaci ko a cikin gidajenmu ko a cikin harkan kasuwancinmu ya Allah yanda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausil a'ala shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ya Allah muna roƙonka ka sa mu zama mabiya na alkhairi ga wa'annan shugabannin wanda gina wannan masallaci sai sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna ka yi albarka da dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa ya Allah yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa dukiyarsa wajen yi wa addinin ka hidima mu ma muna roƙonka ka mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima irin wanda ya ko fiye da wanda ya da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada akwai wata bayar Allah daga cikin iyaye mata ta ce a sa ɗanta a addu'a ya shiga cikin jarabawa ta rayuwa saboda abokan harkar shi na kasuwanci sun je sun yi wani ta'aka kuma an kama su tunda shi kuma yana mu'amala da su ta kasuwanci shi ma aka kama shi Allah ya kawo masa mafita Allah ya kawo masa mafuta daga wannan kangi da ke ciki da shi da sauran musulmai da suke cikin irin wannan kangi Allah ya kawo musu mafita akwai wasu bayan Allah kuma da suka ce a sa su a cikin addu'a saboda haƙoƙinsu ne wa'ansu bayan Allah suka hau kai suka kama su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tausasa zukatan wa'annan bayan Allah ya sa su fito musu da haƙoƙinsu ya su dawo musu da haƙoƙinsu su kuma su amfani al'umma da musulunci da wa'annan haƙoƙi idan sun cire haƙƙin Allah da kuma na talakawa da mu'amala tsakaninsu da juna Allah ka tausasa zukatan wa'annan bayan Allah za su fito musu da haƙƙinsu su kuma ka amfanar da su da wa'annan dukiya da haƙoƙin idan ya dawo cikin hannunsu kada ka sa su saba maka da wa'annan kuɗin idan ya zo hannayensu yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'ala ka karɓa mana wannan ibada ka haramta mu daga shiga wutan jahannama ka sa dukkan ma'anan muna daga cikin waɗanda Allah ya yanta su a wannan wata mai albarka ya shigar da su aljannan firdausi ya yafe musu zunuban su gabaki ɗaya kuma ya karɓa musu ibadan su gabaki ɗaya tun daga farkon wannan watan har zuwa wannan ƙarshen watan ya Allah ka karɓi rayukan mu kana mai yadda da mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk